إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Ku ashe ado hannu da Muhammadu da Abdullahi wa Rasuluhu. Wasu talatu wa alamu a Muhammadu Rasulillah wa ala'ani wa sahibin wa manufa. Wabayet da 'asalamu alaikum' wa rahmatullahi wa barakutu ya jama'a a Talmiz. Kamar aka saba. gabatar da karatu a cikin littafin sharhu sunna na Imam al-Barbahari yau ma insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗauki darasinmu daga inda muka dakata a lokutan da gabata a daidai wannan lokacin. Wannan darasin namu na yau wato ainihi shine kusan darasi na arba'in ko kuma darasi ma na ainihi arba'in da ɗaya insha Allah wanda shi wannan darasin namu na arba'in da ɗaya zai kasance ne ko kuma yana kasancewa ne a daidai gabar da shi malam al'imamul barbahari yake magana cewa nema ko kuma yin kasuwanci ya wara da cewa wal ma ba na laka sahatuhu fa huwa mutlaqun kasuwanci abin da ya bayyana gare ka zama ne ingantacce ko kuma nema ko bida abin da yake ya ainihi bayyana gare ka cewa ingantacce ne to wannan an bar abin buɗe ba a yi hani game da shi ba illa ma zahara fasadu sai abinda wannan nema ko biɗa ko kasuwanci zama abin banna ya bayyana idan ya bayyana banna, to wannan kaga za ka bar shi wa in kana fasidan idan ya kasance ɓatacce shi kasuwancin ko biɗa ko wani nau'in abin da ake yi don a samu ya huzo min fasidi? mamsakata nafsihi to zai rika daga cikin bataccen nan gwargwadon abinda zai rike rayuwarsa wanda bayanin wannan zai zo nan gaba wala ta kulu atrukul makasiba kada ka ce a'a ni na bar bida ko ni na bar kasuwanci wa akuzu ma a ni na bar komi na yi zamana abinda an ka bani in amsa wanda ba a bani ba kuma in hankura amma ni bani ne ma kada ka yi haka nan lam fala hadha sahaba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su aikata haka ba walal ulama haka maluma ba su aikata haka ba ila zamanina har zuwa a wannan zamanin namu wa qala umar ibn